sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau talata talatin da 31 ga watan Maris shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Aisha ba mu kanan labarai. Dr. Hadiza kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ce har yanzu akwai sauran aiki a gaban China da Koriya ta kudu dangane da yaƙi da cutar COVID-19. An dakatar da shugaban wata cibiyar kula da tsoffin sojoji a jihar Massachusetts bayan da mutane goma sha ɗaya da ke cibiyar suka mutu. Sannan za a ji cewa Afirka ta kudu ta ƙaddamar da wani shirin gwajin cutar COVID-19 a ƙasar da aka fi kamuwa da cutar ta coronavirus a nahiyar Afirka. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jagoran 'yan adawar jamhuriyar Nijar tsohon Prime Minister Hama Amadu ya koma cikin iyalansa da ke birnin Yamai a daren jiya Litinin. Sannan kuma rahotanni da ke fitowa daga Najeriya na cewar yawan mutane da suka kamu da cutar coronavirus sun kai 135. Haka kuma gwamnatoci shida daga arewa maso yammacin Najeriya sun kafa kwamiti na wayar da jama'a a wani yunkuri na dakile yaduwar coronavirus. Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da sa na noma. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da maraici ga cikakkun labaran duniya. duk da nasarorin da ake samu a kasashen china da koriya ta kudu a yaƙi da cutar coronavirus ƙungiyar lafiya ta duniya who a yau talata ta ce har yanzu dai yankin na da sauran aiki a gaba dangane da annobar ta coronavirus za a daɗe ana fama da wannan annobar kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba muna buƙatar kowace ƙasa ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace da ita babban daraktan yankin yamma dr takeshi kasai ya faɗa a wata ganawa da manema labarai china ta bayyana mutuwar mutum guda da kuma sabbin kamuwa da cutar 48 a yau talata babu ɗaya daga cikinsu da ya kamu da cutar a cikin gida yayin da koriya ta kudu kuwa ta bayyana sabbin kamuwa 125 kasai ya ce ba su da wata hujja kan cewar karuwar yanayin zafin bazara mai zuwa zai rage yaduwar cutar kamar yadda mutane da dama suke harsashe. Kana babu tabbacin koyaushe annobar za ta kawo. Wani masanin cututtuka Matthew Griffith da ke shawartar hukumar ta WHO game da matakan da take ɗauka kan cutar a yankin. ya bayyana damuwar cewa ana sa ran duk wuraren da annobar za ta yi illa kasashe ne da suka fi raunin tattalin arziki afirka ta kudu ta kaddamar da wani gagarumin shirin gwaji na cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ɗara dubu ɗaya adadi mafi yawa a kowace ƙasa a nahiyar a daren jiya litinin ne shugaba cyril a daren jiya litinin ne shugaba ramaphosa ya bada sanarwar cewa a cikin 'yan kwanakin nan ma'aikatan kiwon lafiya akalla wato ma'aikatan kiwon lafiya akalla dubu goma za su rika bi gida-gida don gudanar da gwaje-gwajen cutar ga al'umma tuni dai kasar afirka ta kudu ta ɗauki matakin hana shige da fice na tsawon kwanaki 21 da nufin kawar da cutar 'yan sanda sun kama mutane da yawa da laifin sabawa dokar hana zirga-zirga ramaphosa ya bayyana cewar an tabbatar da mutane 1,326 sun kamu da kwayar cutar a kasar afirka ta kudu kuma mutane uku su mutu ya zuwa yanzu dai an samu mutane sama da dubu biyar da ake da tabbacin cewar sun kamu da kwayar cutar a daukacin nahiyar afirka kuma mutane 173 ne suka mutu to madalla Kamar yadda kuka ji a farkon shirin jagoran 'yan adawar jamhuriyar Nijar wato tsohon firaminista Hamma Ahmadu ya koma cikin iyalansa da ke birni mai a daren jiya litinin sa'o'i kaɗan bayan da hukumomin ƙasar suka sallame shi daga gidan yari a ci gaba da ɗaukar matakan rage cunkoso a gidajen yari da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus ga wakilanmu sule mummuna barma ɗauke da rahoton Hama Amadu na ɗaya daga cikin fursunoni 1,540 ɗin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi wa ahuwa a ƙarshen makon jiya da zumar rage cunkoson jama'a a gidajen yarin ƙasar ta Nijar a matsayin wani ɓangare na matakan daƙile yaɗuwar cutar COVID-19. Bayan dawowarsa gida a wajejen karfe tara na dare da 'yan mintuna a jiya Litinin jagoran 'yan adawar ya kira taron manema labarai a yau talata 31 ga watan maris a gidansa inda ya yi wa magoya bayansa godiya kafin ya gargaɗi jama'a akan illolin cutar coronavirus ina ji wasu suna ke a a ki tafarnuwa wasu ke ka sha a tai mai zahi wasu ke ka yi kaza da kaza duk karya ne coronavirus hal yanzu dai ba a san ba abun da za zai taimako mutum da ya kama ka don haka ne an kace kowa ya zamna gidan shi kar ya yi shiga-shiga kar ka taimake shi ka kai wannan cuta wajen wasu mutane tsohon firaminista bugu da ƙari shugaban jam'iyyar adawa ta model lumana ya yi kiran 'yan nijar su daina sanya dalilan siyasa akan maganar annobar ta corona a yadda likitoci suka bayyana taron jama'a a matsayin hanyoyin yada wannan cuta hamma amadu ya bukaci magoya bayansa su dakatar da kai masa ziyarar taya shi murnar fita daga kurkuku har zuwa lokacin da abubuwa za su daidaitu ina kira ga mutanen nijar da allah da annabi wannan coronavirus mu tashi mu duka kar a sa siyasa a ciki mu yi dubara allah ya raba mu da shi mu bi abin da an kake mu yi don haka ne tun da na zo daga filange na roƙi mutanen partina kar kowa ya zo kun gan da kun ka zo babu wanda kun ka gani don tsoronta nake ji ma duk mutane da na sani tsoronta nake ji game da duk mutanen niger don da akwai jama'a lokacin nan ne ake yi siyasa da mutane sun mutu babu siyasa a watan nuwamban da ya gabata ne tsohon kakakin majalisar dokokin kasa bugo da ƙari ɗan takarar jam'iyyar model lumana na 2020 hamma amadu ya dawo nijar domin kammala watanni takwas ɗin da suka rage ya yi a gidan yari bayan da wata kotu ta yanke masa hukuncin zaman wakafan shekara guda saboda samunsa da hannu a badakalar safarar jarirai a wani lokacin da yake gudun hijira a kasar faransa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. Adalla a gaida salamun mu barma har yanzu dai kuna tare ne da sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga aisha dauke da sauran labaran duniya kasashen jamus birtaniya da faransa sun fitar da kayayyakin kiwon lafiya zuwa kasar iran karo na farkon amfani da wata hanyar kaucewa takunkumin da amurka ta kakaba wa iran a cewar jamus a yau talata wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar jamus ta fitar a yau talata ta bayyana irin nau'in kayayyakin aikin kiwon lafiyar da aka samar ba wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar jamus ta fitar a yau talata ba ta bayyana irin nau'o'in kayayyakin aikin kiwon lafiyar da aka samar ba ko kuma kamfanonin da suka taimaka wajen ɗaukar wannan matakin ba an ce a yanzu da wannan tsarin ya yi nasara bangarorin biyu za su ci gaba da aiki a wasu bangarorin a shekarar 2015 iran da wani gungun manyan kasashe biyar na duniya suka rattaba hannun yarjejeniya da ta takaita shirin nukiliyar iran don samun sassaucin takunkumi bayan da amurka ta janye daga yarjejeniyar kuma ta kakaba takunkumi iran ta matsa lamba wa sauran kasashen turai da aka kulla yarjejeniyar da su akan su jingine takunkumin don tallafawa tattalin arzikin kasar da ke tangal-tangal. To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotanni da ke fitowa daga najeriya na cewar yawan mutane da suka kamu da cutar coronavirus sun kai 135 kana waɗanda suka rasu sun kai biyu sai kuma wasu da aka sallama daga asibiti wakilinmu daga lagos babangida jibrin ya aiko mana da wannan rahoto sai dai kuma wani labari mai daɗi shine cewa akwai mutane takwas da yanzu haka aka sallama bayan sun kamu da cutar ta coronavirus ko covid-19 yanzu haka ma dai bayan jawabin da ya yi ga 'yan najeriya game da wannan cuta ta coronavirus shugaban najeriya muhammadu buhari ya bano a kan dokar mai suna covid-19 regulation 2020 wanda ke ba shi damar ɗaukar matakai na gaggawa a kan yankuna da jihohi da wannan cuta ke ci gaba da karuwa tuni dai aka fara amfani amfani da dokar akan jihohin Lagos da Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja na kayyade fitowar mutane da kuma hana zirga-zirga dokar da ta fara aiki tun daga karfe 11 na daren jiya. Tun bullo wannan cuta ta coronavirus ne dai harkokin kasuwanci ke ci gaba da ja baya a biranen duniya daban-daban abin da yasa na tambayi Alhaji Aminu Gwarbe shugaban kungiyar 'yan canji a Najeriya koya wannan lamari ya shafi harkokin kasuwancin su musamman ma a birnin Lagos da ke zama cibiyar kasuwanci kasuwancin Najeriya? Halin gaskiya wannan annoba ta coronavirus ta kalubanci sana'o'i da yawa hadda wanda ya shahi namu masu da hadan kudaden kasan waje. Na ɗaya dai ya fara kalabuntan a lokacin da kamfanonin jiragen sama da na gida da na waje aka dakatar da ayyukansu to ka mu gabaki ɗaya ma namu kwasomomin mun dogara a matahiya ne su ne yawancin kwastomomin da muke amfani da su sai gashi hilayen jirgi ga baki daya an rufe su ba shiga ba fita to kaga wannan babban matsala ne a gare mu a game da yadda za mu samu kwastomomi muna hurɗar mu da za mu sayar musu da kayayyakin mu bancin wannan kuma mun sassima su membobinmu su max da kuma sanitizer da thermometers duka wanda yake mun tura a zonzon na Nigeria, nan Lagos, Abuja, Kano, Oka da za a raba ma membobinmu su yi amfani da shi wanda yake muna faɗaƙar da jama'an mu muna amfani da rediyo muna amfani da talabijin muna amfani da kuma jaridu mu faɗakar da membobinmu kuma mu faɗakar da jama'a ga baki ɗaya. yanzu haka ma dai rahotanni da ke fitowa daga jihar oyo da ke makwabtaka da jihar ogun ya nuna cewa gwamnan jihar ta oyo makin makinde shi ma ya kamu da cutar ta coronavirus lamarin da ke kawo gwamnonin najeriya guda uku kenan da suka kamu da cutar da suka hada da gwamna nasu yan rufa'i na jihar kaduna da gwamna bala muhammed na jihar bauchi yanzu haka ma dai rundunar sojan najeriya bayan aikin ta na tabbatar da tsaro da kuma bin doka da oda ita ma ta fara ɗaukar matakai na tantance 'ya'yanta domin rigakafin kamuwa da wannan cuta ta coronavirus a manyan cibiyoyi ko kuma barkokinta daban-daban a wata sanarwa da mukaddashin daraktan yada labaran rundunar sojan najeriya kanan sagir musa ya ruba manema labarai ya wanda cewa tuni aka ɗauki matakai na auna zafin jikin sojoji da kuma masu hada-hada a barkokin sojin daban-daban kawo yanzu dai babu wani rahoto daga bangaren sojojin najeriya ko jami'an na tsaro da ke tabbatar da shigan wannan cuta a barkokin nasu baban ya jibrin murya amurka daga najeriya to madalla a gaida babai da jibrin biyo bayan bulluwar coronavirus a jihar bauchi gwamnatoci shida arewa maso gabashin kasar sun kafa kwamiti na wayar da jama'a a wani yunkuri na dakile yaduwar coronavirus ga rahoton da wakilinmu abdulwahab muhammad ya haɗa mana a shiyar arewa maso gabas da ke jihohi guda shida cutar coronavirus din ta bullo ne a jiha daya wato jihar bauchi biyo bayan bayyanar coronavirus a jihar bauchi sai dukkanin gwamnatocin jihar suka dukufa ka'in da na'in don aiwatar da matakan dakile cutar ta hanyar kafa kwamitocin wayar da kan al'umma hanyoyin da za a bi don kaucewa kamuwa daga cutar rufe kan iyakokinsu da rufe makarantu da kuma kasuwanni illa kawai wuraren da ake sai da kayayyakin a bukatun yau da kullum da farko ga bayanin da kwamishinan lafiya na jihar bauchi dr aliyu muhammad mai gora ya yi dangane da bayyanar cutar covid-19 na farko a jihar masu sauraro sunana dr aliyu muhammad mai goro ni ne kwamishinan lafiya na jihar bauchi bauchi yanzu ta shiga jerin wanda suke da wannan ciwo na covid-19 a wannan hali da ake ciki yanzu dole mutane su kula a rage yawan cunkoso a rage yawan eh, a yawan ta wanke hannu akai-akai da sabulu da ruwa a daina yawan taba fuska da hanci da idanu da kunne a daina yawan tabawa in aka yi hakan nan to zaka ga wannan cutar ta ragu a kula da tsaftace muhalli a kuma kula da yawan cunkoso wajen aure wajen suna ko taro a coci ko sallah a rage so duk masallacin da suka ga za su yi tsari wanda ya dace mai kyau mu muna goya musu baya kuma za mu ci gaba da taimaka musu ta faɗakarwa da kuma ba su shawarwari yadda ya dace na wajen rage cunkoso a jihar gombe babban mai ba da shawara wa gwamnan jihar alhaji sama'ila uba misali ya shaida mini cewa gwamnan jihar muhammad inuwa yahaya ya sake kuɗi sama da naira miliyan 500 a matsayin tallafin aikin dakile cutar corona a jihar sannan ci gaba da cewa kaɗan da shi mai girma gwamnan jiha ya amince a kan wannan harka ta yakan wannan coronavirus ta kai kimanin a sama da naira miliyan 500 kulle boda ce boda ta hanyar bauchi ko ta hanyar ah, borno ko ta hanyar yobe ko ta hanyar adama duka kasanmu waɗannan jihohin dukkansu muna makwabtaka da su muke tsakiya to saboda haka dukkan bodojin da za a shigo jihar gombe ka shine aka rufe ba dama mutum ya shigo a jihohin adama da kuma taraba masu makwabtaka da jamhuriyar kasar kamaru sun ɗau matakan rufe kan iyakokinsu a yayin da jihar adama ta sayo wasu na'urorin da zai taimaka wajen adanar jini kafin akwai gwaji jihar taraba ita kuma ta karfafa toshe duk wata kafa tsakaninta da jihar benue kasancewar akwai rahoton bullar coronavirus a jihar benue na farko da suna na ibrahim abubakar akwai sanarwar da shi ne eh, magana da yawon gwamna wato homer shi honosiko ya fitar wanda cewa mai girma gwamnan jihar adamawa alhaji umaru ahmadu fintiri ya fitar da takardar cewa a ganin cewa an dakile wannan yaduwar cuta ya ba da wani sarar cewa a kulle hanyoyin shiga garin wato kamar makwabtanmu maiduguri gombe da taraba sannan kuma sai makwabciyar mu kasa da take wato ketare wato kamaru hmm. sannan kuma shi mai girma ya sake ba da umarnin gaggawa wanda ya ba da umarni a take an je an siyo abu a gwaji wanda zai taimaka ma masu kula da kiwon lafiya na nan jihar adamawa to an kawo mashushuna na zamani na wannan gwaji wanda zai iya taimaka kafin a garzaya da shi abuja domin tabbatarwa jihar adama taraba wasu matakai su kuma suka shimfiɗa. Eh wato taraba su sun kusan su riga mu don tun ranar ah, asabar da ya gabata shi ma wato kaman ah, sakataren ah, gwamnatin jihar taraba ya riga ya fi da sanarwar cewa ran ladi da misalin karfe goma sha biyu na dare su ma sun dakile zirga-zirga kan lura akwai wannan ciwon da ya bulla a makwabciyar taraba wato benue nan da nan gwamnan jihar wato darius ishaku ya ba da sanarwar cewa a dakile hanyoyin da zai sa a shigo wannan jiha taraba idan muka leƙa jihar yobe su ma an gudanar da matakan tunkarar cutar corona kwamishinan yada labarai na jihar abdullahi bego ya yi ƙarin haske kan batun kwamishinan watsa labarai na jihar yobe daga cikin matakan da aka ɗaukai rufe iyakokin jihar da makwabtan jihohi da kuma makwabciyar kasar Nijar wadda zai fara aiki daga wannan rana ta talata da karfe goma sha biyu na dare mm-hmm. sannan kuma an buɗe wani wuri da musamman a asibitin kwararru da ke nan birnin da maturu wanda ake kiransa kama isolation center wato wani babban guri wanda za a je waɗanda Allah ya kiyaye in a ce misali an kama da cutar to a wurin ga a ce su amma muna fata ma hakan ba zai faru ba ya eh, zuwa yanzu a jihar Borno an ɗau matakan yaƙi da cutar corona kamar sauran jihohin shiyar arewa maso gabas akwai batun 'yan gudun hijira kimanin sama da miliyan guda da ke zanne a sansani sama da guda ashirin wani mazaunin garin maiduguri ya fayyace mini abubuwan da aka aiwatar don yaƙi da cutar covid-19 jihar borno yanzu dukkan wuraren da zaka shiga jihar borno ko manyan garuruwan su sai an tsaye da motoci duka da suka zo su an sa su a layi sun je an sa musu na'ura an ɗauki ah, yanayin jikinsu sannan kuma za su je a wanke a sa su wanke hannu a basu sabulu su wanke hannun su tas kafin su shiga mota sannan kuma bankuna an ba su umarnin cewa su rage abubuwan da za a yi na cunkoso don za ka in mutum ya je zai shiga banki zai bi layi ne a waje in Allah ya kai mu da misalin karfe sha biyun dare na ranar talata kenan za a rufe ah, hanyoyi da suke shigowa ah, jihar borno to idan muka duba sansanin 'yan gudun hijira a nan cikin birnin maiduguri yaya kake ganin wannan abin zai shafi rayuwarsu gaskiya zai iya shafar rayuwarsu idan ne ba hukumomi ne suka yi abin da ya kamata ba so hijirar nan eh, dama can ba wato samun abubuwa sosai suke yadda ya kamata ba akwai da yawansu da sai sun fita sun je sun danyi kafkafaka su samu abin da za su sa bakin salati to kaga yanzu an ɗauki matakin cewa an rufe wannan sansani ba shiga ba fita to matukar in ba ana samar musu da abubuwan da suke bukata ba to kuma za su iya shiga wani hali su 'yan gudun hijirar sun yi bayani kan abin da suka fahimta da cutar coronavirus. baga mustawa doktor Shakara na daya da kamar wata biyu eh sun bada wani cutan wani corona virus haka sun bada ce ce kowa ya wanke hannu ko ya ci abinci ka zo ka wake hannu da sabu da abin da sun gaya mana kenan sunana baba gana goni shekara na ɗaya kenan da misalin ko wata ɗaya haka da ake kira coronavirus covid-19 ba kwarai muna da labarin shi. Fati Usman sun muna bayanin wannan cuta wanda take suna ko zan iya faɗa sunanta wanda take suna ko covid-19 ko haka ne sunanta eh sun muna bayani asib a yawan ta wanke hannu don cutar tana ta fannin gaskiya ta gefen kazanta ko ba gaskiya ba hajiya ya bawa kwalo ita ce shugaban hukumar agajin gaggawa a jihar borno ta yi bayani hukumance dangane da tanadin da aka yi wa 'yan gudun hijiran da ke zanne a sansanin. Za mun ɗauki mataki da dan dama matakin da muka ɗauka mai karfi ɗin fadakarwa kan cutan cutan nan ba karya ba ne gaskiya ne na wa'yansu suna ce a'a cutan ma ai cutan da ba zai shafi al'umma na nan ba zafi zai kashe shi da sauransu mun dade muna ta addu'a da Allah ya rufa mana asiri borno muna da an zagaya mu har kasashe uku ne chad niger da cameroon abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria to madalla a gaida abdulwahab muhammad wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma zan koma gefe guda domin muhammad hafiz baballe ya gabatar da shirinsa na noma ma tushen arziki Noma tushen arziki, noma sannadi na cigaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu ku suka ji a shirinmu na makon da ya gabata muna tattaunawa ne da mai ba shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo, Dr. Manzo Abubakar, inda yi wa wakilin Musulun bar ma ƙarin bayani kan irin matakan da za a bi domin gano manoma na hakika. A wannan makon za mu ci gaba daga inda muka tsaya na tambayar da su yi masa akan maganin kwari. Amma ka gani dai shi manomi bai jiran. saboda Allah ya an kama shi magani in kana da eka guda in albasa ce kasa saboda Allah in kwarurka su har zawa jira zaka yi gwamnati ta kama magani ta kwana zaka zaka ci gaba da aikinka ci gaba zaka yi da ka ka gani ko kwarin nan abin da suka ci suka bari saura kai shine zaka huda ka girbe ka gani ko to jiran da za a yi tana yiwa ma kawai a yi jiran gawan shanu <laughs> ba abin da zai zai zo ni gani nake saboda Allah akwai an san maganganu wanda bai kamata ba duk abin da ya sa kake ganin haka saboda mutane akwai wanda an saba musu ne eh batta yiwa ka ce zaka noma da kayan wani wani bai yiwa batta yiwa kai kiwo ka gane ko da kayan wani in noma ce zaka in kiwo ne zaka dole ne sai ka sa hankalinka ka sa lokacinka ka sa kayanka in ya so lokacin da allah ya kawo wani abu wanda ya kama cikas gwamnati tana nan gwamnati a ko ina a duniya haka duniya duka baki da haka ki ai kaga a da yanda iyayenmu da kakanu suke noma wai a lokacin nan ma wai a ce babu wani abubuwan da kake faɗi babu babu irin kaman a ce rika sun zo ba ko kuma a ce ko ba a samu hori ba ko na abu kaga mutane suke a lokacin da ruwan ya sauka aka fara noma sai duka inda iyalinka suke kowa nawa wanda suka sha bulala mun sani ko man suka ka sha bulala baka saboda baka tashi ba zuwa noma ko kuma wannan <laughs> to to ai ka gani saboda wai yanda mu da mu suka sa hankalinsu da kuma suka sa duka wani su da kuma duka wanda suke da wani wanda zai iya tura haiwa ko kuma zai iya daukan kalmi aka ake amfani da shi don saboda a yi a ce amfanin wannan lokaci don ka bata lokaci don saboda a kiyaye don saboda to haka ne amma ka zo ka ce kai manomi ne kawai kana jira don saboda kana basu kan wani matsayi wanda yake kasan sarai cewa a kowane za ku je ku tara ma hannu su damka muku wani abu a ce za a kama wannan in so ku tare kusa aljihunku wannan abun ya kamata a bar shi saboda Allah kuma ni abin nake gani gwamnati gaskiya a yanzu nijar mun wajen miliyan 20 da wani abu ne yanzu kai a ce yanzu manoma da makiyaya nawa ne a nijar in a cikin miliyan 20 da wani abu da muke ba a san adadin su ba ba a san adadin su ba to yanzu in aka ce za a taimaka ma manoma da makiyaya wani ba an taimaka ma malam sule da ni da kai da muke kai dan jarida ne ni gani eh, wani a ce malami ne na jami'a to mu mace zama manoma ne tunda dai mun muna manoma ne ko muna yi to wa za a taimaka ma wanda bai shi noman ne dogara da shi ko kuma mun ko kuma wanda yake shi mu ne kawai a zama yake shi ma rubuta sunan shi ma manomi ne to ai kashi inda matsala take ni abin na ke gani saboda Allah ya kamata mu bar bariki mu bar wannan eh, menene ake mushi wannan bariki ce eh mu bar bariki da yawa noma da kiwo ba ruwan su da wannan abu kaga yanzu akwai masu hulunan cewa su wanda suke manoma ne amma wallahi in ka ce ka duba baya ba abin da suke da sun kamo sun yi kungiyoyi ko kuma suna magana da suna can eh su manoma da sauran amma duka ba abin ba nan bai ashe a iske manoma manoma na gaskiya suna daji yawana manoma na gaskiya suna daji a garin ma kana manoma manoman amma huta suke su je su je daji kuma suna yi kowa ya sani amma dan ka zo ka zauna gindin Eh, sarki kana cewa kai manomi ne duk abin da aka meko a kai ma manoma sai ka sa aljihun kai zaman ka kawai kaga wannan abun bai wannan sai an sake tsari a rage yawan barike a rage yawan eh, me ake ce mishi masarukai eh, masaruhi masaruhi kan aje ga manoma da makiyaya dan Allah da annabi kuma duk abin da ake aje a gano su wane ne aje a gani ido da ido wane ne me ke noma a ina yake kuma cikin wani halaye hali yake suke. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu da manzo Abubakar da wakilin Musulamu mana barma da ya tattauna mana da shi. Sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. duk da nasarorin da ake samu a kasashen china da koriya ta kudu a yaƙi da cutar covid-19 kungiyar kiwon lafiya ta duniya who a yau talata ta ce har yanzu dai yankin na da sauran aiki a gaba dangane da annobar ta coronavirus jami'ai a jihar massachusetts da ke arewa maso gabashin amurka sun ce an dakatar da shugaban wata cibiyar kula da tsofaffin sojin amurka daga aiki bayan da aka sanar a jiya litinin cewa wasu tsofaffi da ke zaune a cibiyar su goma sha ɗaya sun mutu To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa sai Julie Ladas Gresham wacce ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa Assalamu alaikum a huta lafiya amma sai a dakaci shirin yau da gobe. wanda yau ma za mu maimaita shi ne saboda matsalolin cutar coronavirus a nan. A saurara lafiya.